بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أقول يا الله مدعوكي ليساك هذا مو آه، وأنا wannan na alhamis ashirin da takwas ga watan sha'aban shekara ta dubu da da da hudu talatin takwas na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shi ne ashirin da hudu a ashirin da biyar ga watan biyar a shekara ta dubu biyu da sha bakwai a lissafin a irin wannan lokaci a kowane mako muna karatunmu na littafin umdatul ahkam malam Sheikh al-Hafiz Abdul ibn Abdul Wahid al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala amma wannan mako kamar da muka sanar ranar litinin cewa don ya zama khatima da rufewa na karatuttuka da muke yi na litinin da alhamis a wannan masallaci a wannan shekara kafin ramadan mu daga hasi bayan ƙarshen watan ramadan insha Allah ta'ala kuma saboda wannan munasabar muga ya kamata mu dan tattauna wani abu da yake da alaka da wannan yanayi da zamu shiga yanayi na albarka yanayi na nutsuwa yanayi na buɗewar. ba da dama ga bayin Allah su kusance shi su samu yardarsa su samu tsira duniya da lahira Shi ne wannan wata na ramadan da muke sauraron shigowarsa a 'yan wannan kwanaki ɗin muna roƙon Allah subhanahu Allah ya mu dacewa abinda na so da mu bi shine 'yan lacca haka buɗaɗɗiya kan matsalar amma kuma na ga kullum mu haɗa kanmu da karatu ɗin ya fi muhimmanci sai yasa na ga ya kamata mu karanta abin da ya sawwaka na kitabu siyan sauran abubuwan da nake so isar na saƙo sai shigo cikin karatun ana a kitabu siyam na wannan littafi ɗin dai wato juzu'i na biyu kenan ba juzu'i na ɗaya ba da na ɗauka a juzu'i na ɗayan yake da na sanar tun wancan karan cewa a zo da shi sai ɗazu na duba na nemi siyam juz'in farko sai na ga harkokin sallah ya tsaya jana'iz ya tsaya kuma kun ga wani yana da alaka da sallah nan kuma juz'i na biyu shine fara da zakka da kuma azumi din don haka abin da ya shafi azumin za mu karanta yau insha Allah ta'ala za mu karanta hadisi na farko hadisin Abu Hurairah bismillah amma ba za mu bi maganganun ibnu da kai kal'id yadda muka saba ba za mu tsallake su in muka zo karatunmu a kansu insha Allah sai mu karanta wannan din abubuwan da za mu ambata dai na ta'aliki akan waɗannan hadisai alal ko guda biyu da kuma fa'idojin da malamai suka ambata insha Allah shi za mu tsaya kansa bismillah رجلا كان يصوم صوما فليصوم to wannan hadisi kamar da muka ji hadisin Abu Huraira radiyallahu anhu qala ya ce qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce la tuqaddimu ramadana bi sawmi yawmin aw yawmayn illa rajulan kana yasumu sauman sumhu. Ice kada ku gabaci ramadan da azumin wuni ɗaya ko wuni biyu yana nufin azumin nafila kar a yi azumin nafila ana saura kwana ɗaya ko kwana biyu ramadan ya shigo kada kai haka yace illa rajulan sai dai wani mutum wanda mana sai mutumin da kana ya so mu sauman wanda ya kasance yana azumtar wani azumi da ya saba a al'adarsa to sai ya zo har daidai wannan lokacin dab da ramadan ɗin ba komai falyasumhu sumhu to ya azumci kayansa ma'ana kamar mai azumin kwana uku a wata ya zaɓo wajen ƙarshen yake yi ko kuma mai litinin da alhamis sai alhamis in ta zo kwana biyu ko uku a ko ɗaya kafin ramadan wannan duk ba komai ci gaba da azuminsa shi ne abin da yake faɗa to amma asali <clears throat> za mu ɗauko zancen malam usaimin nan da ya magana akan me ake nufi da azumi ɗin shi kansa yana cewa asiyamu fi lokaci al-imsaku an shay'i abin da ake nufi da asiyam shine kamewa daga wani abu duk abin da ka kame baka aikata shi ba baka yi shi ba ana ce masa azumi kamar yadda ya zo a suratu maryam yayin da ba da wannan annabi zakariya ko da ke ita ce kai take cewa inni nazartu lirrahmani sauman falan ukallima al-yawma ni nayi alwashi <clears throat> na yi bakancan azumi ga ubangiji mai rahama a yau ɗin nan ba zan magana da wani dan adam ba malamai suka fasara abin da ake nufi da siyam a nan al'imsaku anil kalam kamewa da magana daga magana idan mutum ya ce yau ba zan yi magana ba to yana azumin magana haka asalin azumi ma'anarsa kamewa kamewa daga duk wani abu a shar'ance ita al'imsaku anil akli wa shurbi wa sa'iril mufattirati shi kamewa daga cin abinci da kuma sha da kuma sauran abubuwan da suke karya azumi wannan lafazin malaman fiƙihu suna itilaƙin duk abin da yake karya azumi sukan sa shi a nan, sawa'un ta ɓangaren ci ɗin yake ko a ɓangaren sha ko a ɓangaren sha'awa dama abubuwa uku ne al'aklu wa shurbu wa shahwa wannan kuma shine yazo a hadisin Abu Hurairah wanda al-Imam Muslim ya ruwaito inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu amali adam yudha'afu al-hasanatu bi ashri amsalha ila 700 dha'f قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدعو شهوته وطعامه وشرابه لي haka ya zo a wannan riwaya din ya da'u shahwatahu har ma malamai suna cewa a wannan mun lura bada'a bil kalami an shahwa saboda nuna muhimmancin shigowar ta cikin abu ya da'u shahwatahu wa ta'amahu wa sharabahu min ajli ko li kamar da zo a wata riwaya din har yake cewa la khalufu famis sa'imi atyabu inda Allah min rihil miski a manzo sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisi yana cewa dukkan aikin dan adam a wata riwayar lahu nasa ne a wani riwaya kuma da na ambata a nan ya ce ne duk aikin dan adam to ana ninka masa shi ana ninka masa kowane aikin kirki ɗaya ana ninka masa shi gida goma ba kamar yadda mukan saba fahimta cewa kowane aiki ana ba da lada goma ba haka ake nufi ba lada goma ba ne abin nufi duk aiki yana da ladansa da Allah ya tsara masa to idan ka yi aikin kirki to ladan da za a baka ɗin nan wannan ana ɗaukar kamar a ce ɗaya ne to za a ninka maka shi ne sau goma haka idan kai aikin da ake samun lada goma goma to lada nawa za a ninka maka shi za ka samu ɗari kenan yau da haka ba kowane aiki iya goma ake tsayawa ba kowane aiki irin ladan da za a baka in ana ba da biyar wannan kuma lissafi ne yana wurin ubangiji subhanahu wataala shi ya sani in ɗaya ɗaya ake baka to shine sai a ninka goma sai ka samu lada goma in ku ba lada ɗaya ɗaya ake barwa ba wani abu ake barwa in lada dubu ake barwa to sai a ninka maka sau goma sai ka samu dubu goma mun fahimci abin shi ake nufi alhasanatu bi ashri amsalha har sai sai ila sab'i mi'ati dha'fin har zuwa ninki 700 ma'ana Allah na yin wannan yana yin kuma sama da haka sai yace kuma qala azza wa jalla nan sai shigo mana da hadisi qudsi hadisi qudsi shine hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari ya ruwato daga Allah madaukake ce Allah madaukaki ya ce ma yarwihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallama an rabbihi azza wa jalla to sai ce qala Allah illa amma fa azumi shi duk wani aiki da za ka yi da sallarka da hajjinka da karka na filfili na abin da za ka yi duka to Allah zai ninka maka irin waccan ninkawar sai ce illa saum amma banda azumi sai ce fa huli shi nawa ne in ji Allah wa ana ajizi bihi ni ne mai ba da sakamako a kansa malamai sun tattauna akan wannan hadisi babban abin da yake nunawa shine karfin ikhlasi dangane da azumi babu ibadar da ake mata ikhlasi irin azumi haka ne ko ba haka ba wata sallar za ka iya yin ta don nuni za ka iya yin ta don burgewa za ka iya wani wata ibada don ka burge mutane su sadaka da sauransu duk ga ayyuka ne na zahiri da mutane za su iya gani su yaba maka amma azumi ba cikin wani duba duk dan adam in yana azumi kullum kokari yake ya kare kansa kada ya karya azuminsa gashi fa shi kadai ne kullum muna faɗin wannan misali zai iya shiga ɗaki ya ci abincinsa ya sha abin da zai sha ya goge bakinsa ya fito wani kana azumi ya karya ce eh amma ba haka muke ba za ka kowa yana kiyayewa kada azumin sai kare ka zauna ka tsuguna ka gaban mai alwala ka gani in yana alwala yayin da ya kurkura ya sa ruwa a bakinsa zai kurkura baki ƙoƙari yake da yana da wani abu da zai iya sa a maƙogwaron don kada ruwa ya wuce da ya yi gashi ba ganin maƙogwaron kake ko kana zaune gabansa zai iya kurɓa baka gani ba to amma shi yana ƙoƙarin karya karya shi saboda tsananin ikhlasin da ke ciki wannan shine abin da Allah madauki ya duba a ciki yace zai ba da sakamakon ku ma'ana sauran abubuwa ga yadda ake ba da sakamakon su ninki goma a ninka maka zuwa ɗari bakwai amma wannan ba shi da lissafi shi azumi Allah ne kawai zai ba da sakamakonsa sannan sai ke cewa dalili shine ya da'u shahwatahu mai azumi zai bar sha'awarsa wa ta'amuhu wa sharabahu da abincinsa da abin shansa waɗannan su ne rukunan abinan almufattirat abubuwan da suke karya azumi kowanne yana koma zuwa ga wannan ko abu ne da za a ci ko a sha ko kuma abin wato sha'awa Ke san aka zo babin abubuwan da suke karya azumi ana maganar duk abin da zai ke abinci ne ko a matsayin abinci to ba a ba a cin in kuma an ci to azumi ya kare <clears throat> har malamai suke faɗa yanzu a zamanin yanzu allurai na asibiti in kana so ka gane wanne ne ya halatta kuma baya kare azumi wanne ne kuma bai halatta da rana da ramadan kuma in an yi shi azumi ya kare duk abin da yake a madadin abinci to yana kare azumi duk wanda aka yi shi ba a madadin abinci ba an yi shi ne domin magani to ba kare azumi kamar allura allurar da za a yi wa mutum in a madadin abinci za ta je ko kowace iri ce ko ta ƙarin ruwa ce ko ba ta wannan ba to hukuncinta shine azumi ya kare in kuma ba wannan ba ce magani ce ta zazzabi da makamancin wannan duk wani abu da ke da mutum a ce a masa injection in dan magani ne to ba ta warware azumi ko da an same ta a makoshi saboda asali ba a yi ta domin a ci abinci ba domin magani aka yi ta to duk malamai sun gina waɗannan abubuwan akan waɗannan hadisai da irinsu sannan ah, maganar sha'awa Allah maɗauki ya fara da ita a nan a cikin wannan hadisi Kudusi. cewa ya da'u shahwatahu wa ta'amahu wa sharabahu yana barin sha'awarsa suka ce dan a nuna muhimmancin harkar sha'awa a watan Ramadan in ya shigo matukar abin da za ka yi da kai da iyalinka ku nisanci juna da rana a Ramadan inda damar da za a raba mukunci in za a yi bacci da safe to ai wannan kokari duk abin da zai taso da sha'awa ba a san sa gashi idan kai ba hukuncin zina za a ce maka kai ba amma keta alfarmar watan ramadan din nan to shi kuma wannan zunubi ne To ya kamata ko baka fidda wani ruwa da zai bata azumi ba to ka nisanci wannan saboda kar ka bata alfarmar wannan wata mai alfarma wannan ta wannan gefen kenan haka duk abin da yake za a ci shi to a nisance shi haka nan abin da za a sha to shi yasa nan ya kawo yace wasa'irul mufattirat ana kira mufattirat wannan darasi ne da la'alla a cikin darussan mu da za su zo za mu magana akai lecture guda ɗaya a yanzu ba za ta isa mu tattauna akan mufattirat ba yace min tulu'il fajr tun daga fitowar alfijir alfijir din kuma asani na biyu ila ghurubi shamsi har zuwa faduwar rana ta'abbuda lillahi azza wa jalla ana yin wannan ne domin bauta ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan shi ake nufi da ta'arifi na me ake nufi da azumi in an ce ta'arifi mun san ta'arifi definition in an ce menene azumi to shine wannan kamewa daga ci da sha da sha'awa da duk sauran abubuwan da suke bata azumi daga fitowar alfijir na biyu zuwa faduwar rana da niyyar bautar Allah in aka cire niyyar bautar Allah nan to sunansa wahala ko yau dole ne ya zama cewa ka yi domin bautar Allah subhanahu ta'ala da niyyar kuma ka samu kusanci zuwa gare shi وقد فرض الله تعالى الصيام على عباده ألا مدك يا فرلا تأزمي أكم باينسا في كل ملة أقوت قوت ملة معنى كون الديني ko ka ce kowace shari'a ya fi saboda addinin musulunci ɗaya ne tun zamanin kowanne manzo ko yawwa amma a kowace hanya da kowace shari'a da dokar da wani manzo ya zo da ita to akwai azumi a ciki me dalili qala Allahu azza wa jal ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun ya ku waɗanda suka imani an wajabta muku azumi a wannan al'umma din ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kama ba, kamar yadda aka wajabta shi ma'anar kitaba anan al A malaman usulul fiqh a babin <clears throat> lafazin umarni suna kawo daga cikin lafazin da ake amfani da su da suke nuna wujubi akwai maganar kitaba kutiba alaikum alqisas kutiba alaikum siyam ko inna salata kanat ala mu'minina kitaban mawquta to duk wannan kitab din ana nufin maktub mafrud abinda aka farlanta to an wajabta muku kamar da aka wajabta shi akan alladhina min qablikum daga nan ne malam ya ango wannan magana cewa fi kulli milla duk wata shari'a da ta zo kafin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to an wajabta musu azumi baka zuwa ka ce to ina dalili da ya nuna mana cewa zamanin annabi nuhu ana azumi zamanin annabi ibrahim ana azumi sai mu ce gashi abin da Allah ya ce kama kutiba alal ladina min qablikum alladhina min qablina kuma ba a ware an ce illa al'umma kaza ba don haka umu ta al'umma sun yi azumi kawai illa ashe wanda irin azumi suka yi la'alla nasu ya bambanta shari'a shari'a ko ta bangaren lokaci da bangaren abubuwan da suke wato halatta da wanda ba su halatta an yi wannan la'allakum tattaqun dan ku samu tsoron Allah ku samu kiyayewa kanku daga azabar Allah shine ma'anan wannan takawa a ƙarƙashin wannan malamai suke magana akan cewa asalin azumi an shar'anta shi ne dan yayi abin da bahaushe ke ce magaran bawo na zuciyar ɗan adam wajen kusantar daga ubangiji wannan abin da aka dora mu Allah ba yana sha'awar kawai mu sha yunwa bane kun shi wannan ma'ana ba so ake kawai ka je ka sha yunwa ka sha wahala har ya zama wannan darasi ba ne a'a darasi ne ake wa zuciya amma aka ɗora shi akan jiki jiki idan ya sha wahala gashi a lokacin da ya ɓuya zai kiyaye kada ya karya azumi ba zai ci ba ba zai sha ba ba zai abin sha'awa ba saboda mene tsoron kada azuminsa ya karye kada azaba ta haushi to yadda ka yi kwana talatin kana kiyayewa ka ɓuya baka ci ba ka ɓuya baka sha ba saboda kana tsoron Allah to bayan azumi ya wuce ka zama mai ƙaƙƙen mutum wajen alaƙa da ubangiji ka ɓuya ba saɓon Allah ka samu dama an gayyace ka ka zo ku yi saɓon Allah da kai da wani ko da wata ka ji tsoron Allah ka ce ba zan ba saboda tarbiyyar da ka samu a Ramadan gashi za ka iya ƙuya ka karya azumi amma baka yi ba saboda tsoron Allah to ta zama wannan tarbiyya ce a gare ka har zuwa wata shekara din kafin a sake maka caji ma'ana mu ɗauki azumi kenan kamar wani caji ne na taƙawa ai maka shahan na shekara guda sai zama daga ramadan har zuwa wani ramadan ɗin kai ta jin tsoron Allah kai ta jin tsoron Allah kai ta jin tsoron Allah akan abubuwa da yawa babu zaluntar iyali ba zalintar mata da 'ya'ya ba zalintar maƙota ba zalintar na ƙasa da kai a matsayinka na shugaba ba zalintar ma'aikatanka ba zalintar yaranka ba zalintar kowa ka saba da wannan babu cutar da wani babu musguna ma wani babu tauye haƙƙin wani duk waɗannan abubuwan ka ji tsoron Allah a kansu a ina ka samu wannan karantarwa a cikin Ramadan da ka saba jikinka ya goge da yunwa don tsoron Allah baka buya ka ci ba Allah sa an fahimci wannan sai وإنما فرضه الله تعالى على جميع الأمم kafin mu je wannan akwai hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Imam Ahmad da Tirmidhi sun rawaito shi manzo sallallahu alaihi wasallama yana cewa ja'akum shahru ramadan shahrun mubarak iftarada Allah alaikum siyamahu fihi تفتح أبواب الجنة وفيه تغلق أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين فيه ليلة خير من ألف شهر من خرم خيرها فقد خرم من خرم خيرها فقد خرم منذ صلى الله عليه وسلم أيك شوى وتر رمضان يا زومك شهر مبارك كما شهر وتاني من البركة كنت أقول لك باكي من ذلك وتن رمضان منيني من البركة iftarada Allahu alaikum siyamahu Allah ya farlanta muku azumtarsa ko azumce shi ku yi azumi a cikin wannan wata na Ramadan a cikin wannan wata ana bubbuɗewa ƙofofin aljanna baki ɗayansu kowa ana kwaɗaitar da shi ya aikata aikin da zai matso da shi ya shiga aljanna sannan ana kullewa ana garkamewa ƙofofin wutar aljahim wuta ita kuma domin a kwaɗaitar da mutane su aikata aikin eh, alheri kuma su guji aikin sharri a nuna musu cewa fage ne yanzu kuma na rahama na jin kai dama Allah maɗauki ya gaya mana a hadisi shi ma ingantacce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa inna Allah kataba fi kitabin indahu fawqa sab'i samawat Allah ya rubuta a wani littafi can a wurinsa a saman bakwai inna rahmati sabaqat ghadabi lalle rahamata ta riga yi na. ma'ana rahama ta riga fushi ita ce ta kama ƙasa ta zauna Allah mai rahama ne rahamarsa ta yalwaci kowane abu fushi tsuru'i yake yi lokaci lokaci in mutum ya yi abin da ya cancanci a yi fushi da shi to sannan duk da haka Allah maɗauki mai gafara ne to wannan watan dan a nuna mana wata ne na gafara sai aka lillu aka lillufe wutar jahannam Allah tsare mu daga shiga wutar jahannam sannan yace sannan ana yin kukumi shine a wannan riwayar wa tughallu fihi shayatin shine tughallu al-aghlal shine a sa kukumai a sa mutum kukumi a sa hannunsa ya zama an rike shi da wato abin da za a sa ko wani karfe a hana shi motsa hannu ko kuma a yi da sasari shi ne ake ce ma tasfid a wata riwaya ya zo tusaffadu fihi a shayatin ana sa shaɗanu a cikin sasari a wata riwaya gaba ɗayansu ne a wata riwaya kuma malamai suna ambata cewa marada ne in ce marada ana nufin kangararrun shaɗanu waɗanda suka fi tasiri akan iguwa in ɗan adam to ana ɗaure su saboda rahama da tausayi a gare ka ya kai bawan Allah sannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fihi lailatun a wannan wata akwai wani dare khairun min alfi shahar wannan daren yin ibada a cikinsa falalar da za a samu ta ibada a cikin wannan dare ya fi wata dubu ba kwana dubu ba ma mako dubu ba wata guda dubu Allah maɗauki ya gaya mana inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alf shahr daren lailatul qadri ya fi dare dubu ya fi wata kai dubu daren lailatul qadri ya fi wata dubu falala da daraja nawa ne wata dubu shekara tamanin da uku da wata hudu sai ka yi shekara tamanin da uku daga farkonta har ƙarshe ibada ce kawai ba saɓon Allah ko ɗaya akwai ɗan adam da ya taɓa samun wannan falar banda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan al'ummar dai babu tun daga farkon rayuwar har ƙarshe ba saɓawa Allah sai ibada ibada da ibada da ibada ba saɓon Allah shekara tamanin da uku da wata hudu to sai ka samu wannan shine za ka samu falalar da za ka samu in kai ibada a dalar lalatul qadr kuma ibadar dalar lalatul qadr ba wai gaba ɗaya a ce ma ba kai komai na bacci a cikinsa ba inda dama haka ake so in ku ka yi ibada komai kankantarta a cikin wannan dare to ka samu falalar wannan wata ko wannan dare na lailatul qadri kuma kamar kayi ibadar shekara 83 ne da wata wannan daraja da yawa take Allah ya sa mu dace amma za ka da yawa yanzu daga cikin mutane ba sa ma damuwa kuma ku duba wata hikima ta Allah sai ya ɓoye daren wannan ɓoye daren ba wai dan annabi sallallahu alaihi wasallama ba za a iya gaya masa bane za a iya gaya masa zai iya ba mu labari kuma duk shekara a ce dare na kaza ne Zama ku duba ku ga yadda azumin yake kasancewa ana samun bambancin lissafi ko inda wani wurin suke kaza wani gurin kuma daban shi kansa wannan wata hikima ce Allah maɗauki koya abu kuma sai aka bar mana shi tunda ya zo a riwaya ingantacciya cewa a nemi daren lailatul qadri a lissafin wutiri wutiri 21 23 ashirin da biyar da bakwai da tara amma dan wannan abin da ya shafi lissafin da ake samun saɓani mutum ya daure ya zama gaba ɗayan kwanaki goma nan na ƙarshe duk a cikin ibada yake kar ka lura da cewa ai ka lissafa yau ashirin da ɗaya, to gobe kuma ashirin da biyun hutu za ka yi a'a ka yi gaba ɗaya da Allah ya ɓoye daren la'alla a lissafinka na nan ashirin da ɗaya ne a wata ƙasar ba ashirin da ɗayan ba ne ko ba haka bane don haka gaba ɗaya kwanakin mu yi ibada a ciki shine abin da ake so shine makasudi shi yasa aka boye daren ba wani abu kamar da a hadisai dai da maganganu na sahabbai Abu Sa'id al-Khudri yana da hadisi daidai mun zo kan magana akan Lailatul Qadr insha Allah za mu ƙara bayani a kai to don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa man hurima khairaha duk wanda aka haramta masa ba haramtawa ta hani ba ma'ana duk wanda ya yi hasarar aka yi masa hasarar wannan yinin ko wannan daren bai samu ibada a ciki ba to hakika lalle wannan shine wanda aka yi hasara ya yi hasarar abubuwa da yawa yanzu ku duba ku ga hadisin manzo Allah sallallahu alaihi da yake magana akan sallar la'asar yace mutumin da ya rasa sallar la'asar a jami'i. kamar a ce ne an tattaro ‘ya'yansa da matansa an yanka su a gabansa kun ga wannan kwatancan ai yana da girma ai in dai zaka misalta wannan abun a zuciyarka a tara maka ‘ya'ya da mata in kana da ‘ya'ya ashirin ko nawa ne matanka ko hudu gaba ɗaya a zo a tara su a yanka su a ce wasu mutanen banza ne za su zo su yanka su a gabanka a azabtar da kai da kallon musifa ta kai musifa ko bata kai ba to wannan rasa hasa asar a jam'i haka take inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ballantana hasarar daren lailatul qadri lalle duk wanda ya rasa shi to ya hasara kwarai da gaske babban abin da ke cikin harkar azumin wata ramadan ya ɗan uwa wallahi ba wani abu bane illa a matso da zuciyarka a buɗe mata ƙofofin da zaka kusanci ubangiji ka yi tuba daga saban da kai Allah maɗaukaki ya gafarta maka saɓan da kai sannan kuma ka ƙara samun kusanci zuwa gare shi ni ga abubuwa biyu ake yi a ramadan barin saɓan Allah kuma da yawaita aikin ɗaya, aikin ɗa'a yana nunkuwa fiye da yadda ka saba yi ko sallar dare ta ƙaru ku duba kuma sannan aikin alheri na irin taimakon juna kyauta duk sai aka sanya shi ya zama a cikin ramadan ya fi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da sahabbai suke ambatawa hadisi mashhuri sahihi cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi kowa kyauta a duniya babu mutumin da ya kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama <clears throat> yin kyauta kuma ya fi kowa kyauta musamman a watan Ramadan kuga ashe ya fi zaɓar lokacin da Allah maɗaukaki yake yadda da shi yake ninka sakamako shi fa an gafarta masa zunubai gaba ɗaya ba ma yayi amma an ce in yayi in ma bai bado an yafe amma ku duba ku ga yadda ya fi mu da'a kuma yana tahayyuni tahayyuni shine kokarin kirdadan lokacin da Allah ya fi yarda da shi a yi ibada sai zaɓi wannan lokacin yake ba da kyauta kamar yadda ya zaɓi ko in ce sahabbansa suka fahimci yadda yake son Aisha radiyallahu ta'ala anha suke zaɓen ranar da yake ɗakinta za su kawo masa kyaututtuka saboda su same shi cikin natsuwa da kwanciyar hankali in mutum yana son ya ba shi kyauta sai ya kintace ranar da ya riƙa bincike yaushe ne manzo Allah son yake ɗakin Aisha sai a gaya masa sai ya je ya kai masa kyauta a ranar saboda bai san irin addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai masa ba duba duk wannan alama ce ta kwaɗayin sahabbai da kuma dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan a samu aikin lada to shi yasa a wannan wata mai zuwa wato wata ramadan ake son mutum ya zama abin da bature ke ce selfless kai kokari matukar abin da matukar abin yi ka taimaka wa ƴan uwanka shiga rayuwar ƴan uwanka da taimako annabi ne sallallahu alaihi wasallam <clears throat> yake ambata mana kafin kafin nan zan ga mana wasu abubuwa guda biyu ka ɗauke su a matsayin ka'ida ta rayuwa ka'ida ce ta rayuwa in ka riko da su to za ka ci nasara duniya kuma da lahira haƙuri da danniyar zuciyarka in an ɓata maka ka aje fushi duk yadda aka ɓata maka yi haƙuri kar yi hukunci kar ce komai ka danne in an cutar da kai ka haƙura to babu mutumin da ke samun ɗaukaka a wurin Allah irin mai haƙuri an cutar da shi ba ɗan adam so ake a ƙasƙanta shi ba sai a zage shi sai a ci masa mutunci shi mai cutar da kai abin da yake so kenan so yake ka kaskanta kar a ga darajar ka ya ci ma mutunci ya faɗi kaza ya tona ma asiri ya faɗi kaza da kaza a kanka to kai in ka danna wannan Allah ya ma alƙawarin zai ɗaga ka sama da shi shi in kana da dabara mai za ka yi sai ka haƙura saboda ka samu Allah ya ɗaukaka ka in kuma kai faɗa wajen kare kanka sai Allah ya barka da dabararka da kai da waɗannan ɗin sai a ce two fighting ko ba ka ake cewa bane ta ce sun yi faɗa in ko aka ce mutum sun yi faɗa wane ne ya fi wani a ciki sai an yi bincike kai ko wannan Allah maɗauki ya baka tabbaci in kai haƙuri to zai ɗaga ka ka riƙe wannan a matsayin ƙa'idar rayuwa za ka ga za ta yi maka amfani haƙuri kuma ba wai na dolanci ba yau ba a san ka zama dolo a rena ma hankali amma ka tabbatar da kai ne da gaskiya kuma ka tsaya ka jajirce ka tabbatar da gaskiyarka kuma sannan sai ka yafe Shi ne daraja nan za a gane kai mai daraja ne amma idan an rena ma hankali ba za a gane haƙuri kai ko tsorata kai ba an mun fahimci abin shi yasa dama su daga cikin sunan Allah akwai alhalim alhalim shine mai ƙarfi mai iko akan yarama amma kuma sai ya haƙura duk abin da kai yanzu akwai wanda zai wa Allah wani abu Allah ba zai iya rama ba to amma ku ta yi ku ta yi ku ta yi sai ka tuba yau Allah ya gafarta ma sai ka je ka sake loda zunubi kai ta yi sai ka sake dawowa ba zai fushi ce kai tashi gaban wuri ba na san rinin hankali ba sai a ce je ka an sake yafewa baka isa ka zama an daidaita ka a matsayin wanda za a kalle shi har za a yi lissafin sabansa ya girman da ma ba za a kula shi ba wannan ikon Allah da sarautar Allah ke abu na biyu wannan dai na shigo da shi ne ba gefen azumi ba ne amma na tuna ne yana da amfani darasi ne a rayuwa taimakon ɗan uwanka duk mutumin da ya juri ya taimaka wa ‘yan uwansa to shi kuma Allah maɗauki ya alkawarin ba zai bar shi ya taɓe ya lalace in dai kana taimaka ma wani to za ka ga Allah maɗauki yana cikin taimakonka yau ka taimaka wa wannan yau ka bashi wannan yau ka yi masa wannan ka cire wani bakin ciki ya tafi ko yayi addu'a ko bai addu'a ba to ballanta dama a ce yayi addu'a yace Allah ya saka maka da alheri yadda kai mun Allah ya maka a ana faɗin wannan irin kalmomi wani baka san irin tsananin bukatar da ta kawo shi ba ka biya masa wannan bukatar shi gani yake an aka yi masa wannan an gama masa komai a duniya saboda bai taɓa shiga bala'i irin wannan ba to in kai masa wannan sai ka ga wata rana abin da kake ji ya fi ƙarfinka sai Allah ya maka maganin za ka ka ɗauki waɗannan abubuwan guda biyu da haƙuri da kuma taimakon juna <clears throat> sha Allah Allah akwai nasara a cikin su annabi sallallahu alaihi wasallam shine hadisin nake so in kawo ya gaya mana mun san wannan hadisi wallahu fi auni al-abdi ma al-abdu ko ma kana al-abdu fi auni akhihi Allah yana cikin ma'ana da'iman shi mai taimakon bawa ne muddin da ya bawan shi ma bai gushe ba yana taimakon dan uwansa Allah samu dace don haka abin da ake so a koya a watan azumi shine wannan takawa din saboda lokaci kada ya cinye da yawa mu je hadisi na biyu ko da ke hadisin nan na farko yana faɗar kada mutum ya gabatar da wani azumi na nafila kafin ramadan da wuni ɗaya ko wuni biyu daga an fahimci yau 28 ga wata to karka ce bari in kirkiri wani azumin nafila da ban saba yin sa ba bari in yi azumi gobe in baka saba azumin litinin da alhamis ba yau alhamis 28 ga watan sha'aban a lissafin mu a nan kasar ko a lissafin saudiya sun sanar ɗazu dama yau 29 sun kuma sanar cewa ba a ga wata ba yau da aka gobe talatin. su a wajen su a lissafin su dama a tafiyar su 29 ne yau to kuma sun san ladda zuba a ga wata ba don haka su ma ba za su fara azumi gobe ba mu kuma gobe sarki musulmi ya bada sanarwa gobe 29 a bincika a duba wata in aka ga wata gobe kaga kenan jibi sai a tashi da azumi to abin da ke so in faɗa shine idan mutum ba azumi ya saba yi na litinin da alhamis kullum yana yi ba to wannan alhamis din yau kada ya tashi da azumi a cikinta shi ne abinda wannan hadisi ke nufi yawwa ah, illa rajulan kana sumu to shikenan mun gama bayanin sa karanta mana hadisi na gaba sai mu je shi kuma zai taɓo mana wani bangare hmm. wannan hadisin shine hadisi mashhuri kuma ginshiki a babin maganar ganin wata shine hadisin abdullahi dan umar hadisin abdullahi dan umar yana cewa samitu رسول الله صلى الله عليه وسلم ناجما زن الله صلى الله عليه وسلم هنا سوى إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه أي الهلال الأول هلال رمضان والثاني هلال شوال فأفطروه فإن غم عليكم فاقدروا له yana cewa in kun gan shi wato jinjirin watan ramadan fasumu to ku tashi da azumi washe gari wata kuma dama ana ganinsa ne a ranar ƙarshe ta lissafin wannan wata da ya gabata sai a ganshi a yamma idan aka ganshi dama tunda a lissafi a musulunci lissafi yana farawa ne da dare don haka tsayuwar watan a wannan magaribar sai a ce yanzu watan ramadana ya shigo domin dama yini yanzu wannan magariba da muka yi ta yau yinin 28 ya ƙare mun yi sallama da shi wannan dare da muka shiga sunansa daren juma'a daren juma'a ba cewa ake juma'a da daddare ba in ka ce juma'a da daddare to daren asabar aka shiga mun fahimci abin don haka gobe yanzu juma'a in Allah ya sa gobe aka ga wata ana ganinsa a yamma to shikenan me aka gani jaririn watan ramadan ne don haka yanzu a cikin ramadan muke an fahimci abin inda an gani sai ya zama in aka tashi da asuba aka yi suhur aka yi sallah sai a ce an kwana ɗaya kuma haka bane sai a ce yau ɗaya ga wata saboda watan an gan shi dama da daddare yau ɗaya mun fahimci lissafin dama haka yake shi yasa za ka ga wasu suna tambaya akan wannan yanzu gobe zan ba da misali ne kamar saudi arabia tunda sun ba da sanarwa yau cewa yau 29 kuma ba su ga wata ba da haka gobe 30 don haka a lissafin su kawai jibi ramadan don haka daren da zai zo gobe juma'a idan magariba ta yi to kawai an shiga ramadan ne don haka za ku ga sun yi tarawih gobe wannan shine dalilin saboda daren da ake ciki daren meye daren ramadan ne maganar um, sha'aban ya kare daga faduwar rana gobe a lissafinsu. mu ma gobe yanzu idan aka ga sanarwa aka samu sanarwa an ga wata to da zai da sanarwar za ta zo da wuri misali da magariba kafin isha'i to mutane za su iya yin <clears throat> niyyar sallar tarawih su fara tarawih su an fahimci abin ko da ba ya azumin ranar asabar ba ma'ana ko da ba kai ga asabar ba kai zance Allah sa an fahimci abin to <clears throat> idan aka gabashe wannan hadisi yana faɗa mana in kun ga jaririn wata fasumu wa idza ra'aytumuhu in kuma kuka ganshi shi jaririn wata amma kuma na shawwal fa aftiru to ku aje azumi ma'ana ku sha ruwa fa in gumma alaikum in aka lullube muku shi saboda gajimare, ko kura ko wani abu da ya auku a ranar kuka kasa gani faqduru lahu ku kaddara yana nan washe gari ma'ana ku ɗauka wata ya cika mun fahimci abin ku ɗauka wata ya cika sai a ɗauka shi saboda wannan hadisin wani hadisin daban ya fassara abin da ake nufi da shi faqduru lahu ai faj'alu sha'abana 30 yawman in an lullube ba ku ganshi ba ba labari to ku ɗauka sha'ban ya cika 30 kamar da su saudiya suka yi a yau an fahimci abin yawwa to wannan hadisin kamar da ambata mana asali ne akan maganar ganin wata kuma dama Allah madauki ya ambata shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan watan ramadan shine wanda aka saukar da alqur'ani a cikin sa shine alfurqan ko aka saukar da alqur'ani hudan abin nan hudan linnasi wa bayyinatin min al-huda wal furqan dan ya zama shiriya da kuma mai bayani hujjoji ne da za su bambance tsakanin karya da gaskiya sai Allah ya ce faman shahida minkum shahra falyasumhu duk wanda ya halarci shine ma'anan shahida shahida laysa bi ma'ana ar-ru'ya kun ga can an yi amfani da lafazin mufradi a wannan aya din wannan hadisin ko jami'i aka yi magana idza ra'aytumuhu da aka yi maganar ru'ya da aka yi amfani da lafazin ru'ya sai aka yi sa zuwa ga al'umma baki daya ba mutum ɗaya ake magana da shi bai da zaka ce ni ban gani da ido na ba dan haka wata bai tsaya ba babu wanda ya umarce ka da ka gani da watan eh, da idanka umarnin da ya zo cewa in ka zama halarce shine faman shahida minkum shahara wannan na qur'ani kenan faman shahida minkum shahara wanda yake halarce shine shahida ai hadara kana hadiran wa laysa yana zaune a gida ba matafiyi ba kuma sannan ba ba ba, ba, ba mara lafiya ba to shikenan falyasumhu ya azumce shi ashe ba cewa aka yi sai mutum ya gani da idansa ba na sha wannan bayanin duk shekara muna tattauna akan wannan cewa harkar ganin wata da harkar abubuwa ma na ibada ɗaya ne daga cikin abin da suke nuna cewa musulunci addini ne na kowa da kowa ku duba ku ga yadda Allah maɗaukaki bai sanya ganin wata ko fara azumi a raba shi da maganar lissafin masu lissafin falaki ba ko masu lissafin falaki suna lissafi muna amfaniwa da shi lokacin sallah da sauransu amma abin da ya shafi ibada ta wata ta ganin hilali to ba amfani da aikinsu mai lissafi falaki ba zai zo ce mu mun duba mun lissafa watan nan ba zai tsaya yau ba ba za a gan shi yau ba a'a sai dai a gan shi gobe sai mu ce to Allah saka da alheri amma dai iliminka ba za mu yi amfani da shi ba a nan wurin za a baza mutane ne a je a hango saboda me addinin musulunci ba addinin elite bane, ne malamai suna faɗa mana wannan don mu fahimci abin ma'ana ba addini ne na wani irin ilimi da sai ka je ka sha wahala ka koye shi ba mu kuma ta ba mun karanta wannan a fadlul islam ne muke bugana da aqidar musulunci da shari'ar musulunci duk an sauƙaƙa sai da kowa zai iya wannan shi ke nuna mana fadailul islam wa fadlul islam cewa addini ne da kowa zai iya shi shi yasa aka rataye abin da maganar gani da ido kawai yadda duk ƙauyancin mutum da inda idansa lafiya zai iya gani ya zo ba da labari ya gani farkon zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Abdullahi ibn Umar ne yana bayan gari yana dawowa da kansa ya ga wata ya zo ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya Rasulullahi na ga wata Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce bai ce masa to ai ni ban gani ba bari mu je in gano da ido na bai faɗa haka ba sai aka ba da umarni kawai jama'a gobe kowa tashi da azumi wannan ya nuna mana cewa harkar ganin wata ba maganar yaƙini ake nema a cikinta ba harkar ganin wata magana ce ta haɗin kan al'umma harkar ganin wata magana ce ta idan an baka labari ka bi in an yi kuskure baka da laifi shikenan ina ce kowa so yake yi daidai ba so ya kuskure shikenan Daka idan aka ce an gani ka ɗau azumi, an gani ka aje azumi, in aka samu kuskure, da kuskuren zai faru kuskuren da zai buƙaci sai an gaya mutane su rama azumi ko a gyara wani abu ba komai, zunubi dai baka yi ba Allah ba zai kama ka da shi ba. To na me mutum zai tawa yanzu an ce an ga wata an aiko an sanar a rediyo an sanar a talabijin sarki musulmi ya faɗa sarakunan mu duk sun ambata. cewa an ba da umarni gobe a tashi da azumi sai wani ya ce a shi ya ƙi shi bai gani da irinsu wannan jahilci ne ba karatu ba ne kusa wani abin mamaki wani bincike na nuna cewa banda bahaushe fa ba mai wannan abu bahaushe kuma har a maka na zai unguwar hausawa wata rana ana gobe azumi kawai sai ga su ba ana azumi suka ce su ba sa yarda da azumin gwamnati ce to a Najeriya ma da kuka dade da baro ta tintini kuna nan wani shekara 50 da barin Najeriya yana can a maka ba sa azumi na rediyo wai har yanzu yana da wannan aƙida duk wannan harka ce ta rashin karatu ya jama'a yanzu har anan zaka samu akwai wasu bangarori a ce akwai wani ƙauye har ma an san shi ƙauyen a kullum idin su daban da na sauran al'umma har ma sauran masu irin wannan aƙidar na wasu wurare can suke taruwa su idin su rana ɗaya yana nan garin kowa ba sai an faɗi sunansa ba duk wannan in ba jahilci ba babin da ke ja wannan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada mu da shi shine maganar shugabanci shi yasa yake cewa a wani hadisin as-sawm yawmu tasumun alfitr yawma tufṭirun shikenan azumi shine ranar da kuke yin azumi idi ma shine ranar da kuke yin idi feshe ne muke yin idi ranar da shugabanninmu suke yin idi shugabanninmu ne za su fito za a yi hawa za a yi abubuwa kowa zai fahimci cewa yau idi ko ba haka bane to wannan ranar da al'umma suke yi ita ce ranar idin kowa wannan shine sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mutum ya ware da shi da jama'arsa ko wani alaramma a wani ƙauye ko abin nan ya tsare mutanensa sai ya sa shi kaɗai wannan ya saba matsari ka'idar da ake barwa wallahi da kun ga irin yadda mai alfarma sarkin musulmi tunda ya hau din nan shekaru goma yanzu da ƙari an samu gyara akan waɗannan abubuwa ɗin musamman ƙoƙarinsa na a tantance wannan abun kar a wasa da shi ba wasa da kun ga irin manya-manyan mutanen da aka ɗauka aka sa a wannan kwamitin masu amana ba wanda wani mutumin ƙauye zai rena bane a wajen tunaninsu shi labari ake ba shi ma zai faɗa shi sarkin musulmi wannan kwamitin nasu su ne za su tantance a aiko da labari su ce sai mun bi sai an bi diddigi kuma da ma sarakuna a ko'ina suna yin wannan yanzu gobe Allah ya kai mu a lissafin mu mu 29 ko to a gidan mai martaba za a zauna da malamai za a zauna tun daga magariba ko bayan isha'i ai ta jira har sai an samu labarin nan wannan gari in sun ji kowa ya gani dama in Allah maɗauki ya sa ya gani to ya gaya mai unguwarsa mai unguwa ya gaya wa dagaci dagaci ya gaya wa hakimi hakimi ya aiko ko ya taso da kansa ya zai faɗa mai martaba sarki a taho da mutanen da kansu a tantance wannan mutumin an san shi a garin mai hankali ne wannan mutumin an san shi a garin baya shaye-shaye baya kaza mutum ne mai karɓaɓɓiyar magana an ba da shaidar an san shi kuma zai ba da shaidar cewa ya gani wasu ma da ban san gani shikenan a lokacin sai mai martaba sai dau waya sai a buga mai alfarma sarki musulmi shikenan kuma sai a sanar a ce an gani a garin dutse an gani a gari kaza an gani a gari kaza wannan shine abin da ake ba magana ce ta son zuciya ba kuma kai a matsayinka na mai bi ai an gaya maka in an yi kuskure Allah ba zai kama ka da zunubi ba kuma harkan nan ba ta yaƙini ba ce shikenan me ma'anar yaƙini ba magana ce ta dama a yi yaƙinin sai kaga abu ne yanzu idan da magana ce ta yaƙini asar da aka rawato daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yawa da suke nuna wani kauli ne wannan na wasu daga cikin malamai za ku ga wasu 'yan uwa suna bin wannan ra'ayin amma kuma har yanzu ka same suna da wani shakku akan abin da ya shafi ganin wata idan mutum ya ɗau abincinsa yana shan ruwa sai aka yi asalatu akwai fatawatansu daga cikin sahabbai ya ƙarasa ko ba ku taɓa jin wannan ba akwai wannan fatawar to idan ya ne ake so ai shi mai kiran sallah ai ba kiran sallah sai ya tabbatar alfijir yayi to amma kuma gashi an samu damar wannan abun ya zo saboda wannan riwayo da aka rubuta daga sahabbai mutum zai wannan to yaushe kuma maganar ganin watan ka ce sai kai kana da naka yaƙinin a kansa haka magana duk ba ta yaƙini ba ce ibada ce mai lokaci lokacinta yayi an sanar da kai ka ji labari ɗauki ka ji labari a aje aje an yi kuskure baka da zunubi magana ta kai to wannan duka an gina su ne akan waɗannan hadisai na tarbiyya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna fata Allah maɗauki ya ƙara mana ilimi mai amfani Allah kuma ya ba mu haɗin kai eh, babban abin da nake so da in faɗa ɗazu dangane da abin da ya shafi muhimmancin harkar azumi da harkar idi babban abin da shari'a take kallowa a ciki wala maganar haɗin kai ɗin ranar idi ana so a ga al'umma su zama guda su taru yadda waɗanda ba musulmi ba za su kalle su su kai waɗannan mutane da kwarjini suke wannan addini nasu yana da daraja waɗannan mutane suna da haɗin kai wannan abun malamai sun ambata mana maƙasudi ne ma'ana yana daga cikin dalilan da suke sama ma ai waɗannan ibadodi to idan muka gutsutsira kanmu wannan ba zai yi a yau ba wannan sai jibi zai yi wannan kuma can zai yi wannan can zai yi shikenan habari hukum ko ba haka bane sai karfin ku ya tafi da kwarjinin da Allah bai wa musulunci a idan waɗanda ba musulmi ba duk sai ya tafi haka ya jama'a abin da ake so haɗin kai taruwa wuri guda girmama juna yarda da juna amincewa da juna babban abu kuma neman yardar Allah da tsayawa akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole mu tsaya nan saboda lokaci yayi akwai abubuwan da ba su shigo ba amma dai faɗakarwa dai dangane da shigowar watan Ramadan insha Allah wannan ta isa mu yi kokari mu ribaci wannan wata da zai zo da ibada sallar tarawihi dinnan sallar tahajjudi yawan karanta alqur'ani alqur'ani yana da haƙoƙi akan mu guda hudu haƙƙin karatunsa haƙƙin a tadabburin ayoyinsa haƙƙin tahakumi zuwa gare shi haƙƙin neman magani da shi kuma sannan a karatu mutum ya daure ya ga yana karanta alkur'ani daga farko zuwa ƙarshe a wannan wata na ramadan in zai yi akwai matakai guda takwas <clears throat> da malami suka ambata ko dai ya sauke duk kwana uku kada ya zama ƙasa da haka in ya zama ƙasa da haka ba za a samu tadabburi ba ana san kuma kana karatu kana samun tadabburi ko ka sauke duk a sati ko duk kwana goma ko duk kwana sha biyar ko kwana ashirin ko ashirin da biyar ko wata ko kuma duk kwana arba'in duk da cewa babu kwana arba'in a watan ramadan ma'ana kaitai kaitai da tadabburi har ka kai ko da ramadan ya kare baka sauka ba ka ci gaba bayan ramadan kai kwana arba'in ka sauke alkur'ani wannan abun mutum ya sa shi sauka dinnan tana da muhimmanci za ka samu lada kowanne harafi fa ɗaya in ka karanta kana da hasana ba lada ba hasana ka samu guda goma hasana in Allah ne ya santa mecece hasana hasana ta Allah kowace ɗaya ladan da ake cewa lada na Allah kowace ɗaya fa tafi duniya da abin da ke cikin ta wannan duniya da muke ta budun ma muke kokowa a kanta mu saba ma juna a kanta muna faɗa a kan fili 50 by 50 kuma haka bane amma idan ka karanta harafi ɗaya na alkur'ani kana da ladan da ya fi duniya baki ɗaya duk an baka ita to ina a ce ka sauke alkur'ani ga baki daya nazara malamai suna tattauna akan menene yafi a karanta alkur'ani nan mutum ya karanta nazaran au hifzan mutum ya karanta daga haddasa saboda shi gangaren ne ya haddace alkur'ani al-imam nawawi da al-hafiz ibn hajar suna ambata cewa abin da fi shine mutum ya karanta yana kallon alkur'ani saboda wannan ladan da zai samu na arufa ko da kai hafizi ne dauki alkur'ani ka riƙa bi zai taimaka maka i lalle ka gyara haddarka in kai da ka wannan yana da amfanin sa to amma kuma ladan nan karka bashi inda a ce yanzu duk al'ummar mu kowa zai dauki alkur'ani ne masa sauka ka ce ma sauka ɗaya a wannan kwana talatin ɗin ka karanta daga farko har ƙarshe kaga ka samu ladan kowane harafi a cikin alkur'ani a ayoyin nan dubu shida da wani abu ka sami ladan harufansu baki ɗaya kowanne an ninka ma sa wato da muna kula da ladan da Allah ke bamu wala wani abu ma ba za mu tsaya muna ɓata lokaci ba yanzu anan akan harkar duniya da za a ce a yi layi kafin a shigo masallacin nan naira ɗari biyar biyar za a raba da kaga layin da za a yi ina ba da wannan misalan ne wallahi idan mu ɗauki darasin mu sashi a zuciya ya mana tasiri inda a ce maka sallar isha'i kawai yanzu a jikin rediyo a faɗa sallar isha'i a masallacin central mosque duk wanda ya halarce ta yau yana da naira ɗari biyar sai adadin wanda za su kai yafi adadin tahajjud da ake zuwa nan da juma'a amma ku duk wannan maganar da wa ya faɗe ta ne ba manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗa in ka karanta harafi ɗaya kana da abin da yafi duniya za a baka ba naira ɗari biyar ba amma sai ka kamar ba mu yadda ba aiki yana nuna kamar ba a yadda ba duk da cewa zuciya da harshe in an tambaye su za su ce sun yadda to Allah muduki ya ƙara tabbatar da mu akan himmatuwa da aikata abin da Allah maɗaukaki ya umarce mu Allah ya mu dace wannan wata mu zama cikin waɗanda za a yanta daga cancantar wuta zuwa cancantar aljanna Allah kuma ya ba mu taufiƙi akan aikata da'ar da Allah zai karɓe ta da'ar da babu riya a cikinta da'ar da babu burge mutane da'ar da za a yi ta domin Allah ya biya Allah kuma ya ba mu tofiki ya karbi ayyukan da za mu aikata din Allah subhanahu ta'ala ya sa muna da rai har ƙarshen watan har kuma wasu shekaru masu zuwa Allah subhanahu ta'ala ya biya kowa sa na alheri Allah ya sare mana abin da ya kuntata kuma muna amfani da wannan dama mu kira ga ah, ‘yan kasuwa da waɗanda za su iya musu magana a taimaka a saisaita wa mutane halin da suke ciki akwai abin da za a iya samu na riba Allah sa mata albarka a iya haƙura da haka ba maximizing riban ne zai sa kuɗin ka zo ba ma'ana kai ta ganin cewa sai ka tara ta ta kai matuƙa da yawa ba shi bane babban abu a nemi albarka wani zai ce i ai da tsada muka saro i da tsada ka saro amma akwai ittifaki da kuke da kai da abokanka cewa abu kaza daga yanzu kaza za a rika sai da shi ba irin wannan din ake so ku taimaka wa mutane ku ittifaki akan ƙasa ƙasa yadda ba ku faɗi ba kuma sannan abin an taimaka wa al'umma wannan abin za mu iya shi za a iya shi don Allah a taimaka a yi shi mutane yanzu tsoron harkar ramadan ɗin ta zo take suke yi wani yanzu ku duba irin halin da ake ciki wani abin da zai karya a yanzu ba azumi yake ba babu shi don haka wani gidan ɗore za a riƙa yi saboda me babu abin su ɗin babu abin buɗe bakin geran da za a yi kunun babu shi shi sa ake son a wannan watan a taimaka wa juna duk kan komai kankantar abin da ka mallaka kai kokari kai shiyarin ɗinsa da ɗan uwanka kana da naira ɗari biyar kar ka damu in ka ɗauki hamsin ka bayar a ciki nawa ne hamsin a ciki ba 10% ba ne hmm? kana da 90% in Allah ya jiyo maka a cikin addu'ar da mala'ika zai yi Allahumma ji'al ko likulli munfiqin ko munfiqin khalafan ya Allah ka sanya wa duk mutumin da ya ba da taimako Allah ka bashi replacement haka fa mala'ika yake kullum yana wannan addu'a duk wanda ya ba da kwabo ya Allah ka mayar masa duk wanda ya da naira daya ya Allah ka mayar masa wanda ya bada miliyan ya Allah ka mayar masa ashe idan ka bayar ba hasara kai ba abin da kai din zai dawo maka a duniya kuma zai dawo maka a lahira shi ko wanda ka cinye da kai da 'ya'yanka kuka ji daɗi kuna zuwa bayan gida washe gari labarinsa ya ƙare shi kuma wannan da zaka taimaka ma wani to a nan duniya din za a juyo ma shi ya dawo kuma sannan kana da lada a lahira rabona, na biyu in za mu kallo na hankali mu samu rabo biyu bai fi mana a ce kullum rago ɗayan da kuma iya nan duniya ba shi da alaka da lahira don Allah mu ja hankalin masu kasuwanci a taimaka a taimaka kuma Allah maɗauki yassarewa a hukumomin mu gaba ɗayansu ya ƙara musu tausaye da sassautawa yanayin da al'umma za su shiga cikin wannan wata mai albarka a yi ibada yadda ya kamata a roƙi ubangiji addu'o'i Allah ƙara yassare mana al'amura a wannan ƙasa tamu dukkan bala'i Allah ɗauke Allah ya bai wa shugaban ƙasar mu lafiya Allah dawo da shi lafiya ya ba shi ikon ci gaba da ayyukansa cikin natsuwa da kwanciyar hankali Allah subhanahu ta'ala ya biya buƙatar dukkan mutumin da yake da wata buƙata ta alheri marasa lafiya Allah ba su lafiya wanda suka rasu kuma Allah gafarta musu shugabanninmu na masarauta da shugabanninmu na hukunci duka muna roƙon Allah maɗaukaki ya taimake su akan ɗa a gare shi da tausayin al'umma ya ɗora su akan hanyar daidai duk abin da zai karkatar da zukatansu zuwa ga abin da ba daidai ba ne ya Allah ka tausaya musu ka hana wannan abu Allah ka ba mu haɗin kai da son junanmu Allah ka sa mu shiga wannan wata cikin albarka da alheri kuma mu ƙare shi cikin albarka da alheri وصلى الله وسلم وبارك muhammadin نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر نعم itikafi insha Allah inda kana nan za mu zo mu ta darussa akan azumi abubuwa da yawa har lokacin da za a zo itikafi insha Allah ta'ala ana shiga kafin magariba sai zama daren ya same ka ana kuma shiga bayan asuba kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata haka ba matsala daga nan gefen na je wani eh to alaikum salam game da mene yara eh na'am hmm. Hmm. yana da kyau a tarbiyyantar da yara akan azumi Eh, idan ba za su iya ba sun galabaita shikenan yau amma in dai za su iya a ba su dama su yi shi horon yaro muddin dai lafiyarsa kalau kuma zai iya yana da amfani sosai yana taimaka musu a kan tausayi su tashi da tausayi yau har matan sahabbai suna faɗin sukan sa yaran su su yi azumi har idan suka ga sun galabaita sukan ɗan nuna musu wani abu kamar abinci ne ana shiryawa saboda su samu ɗan ƙarfin zuciya har lokacin da magariba za ta yi yau da ka ba discouraging ɗinsa za a yi ba encouraging ɗinsu sha Allah na'am eh, ina zuwa na'am tafsiri a wannan masallaci sha Allah ni a sani na ranar ɗaya ga wata ne za a fara shi kuma yadda aka saba yi la'asar ne kai sallar la'asar a nan sha Allah ka samu sauhun gaba yau Hmm. Hmm. Hmm. wallahi haɗe wannan ita ce alheri ai mun yi a karatu kwanan nan a wannan kitabul idai da muka yi magana akan sallar idi cikin umdatul ahkam cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga yadda yake yin sallar idi da yadda yake huduba da jama'a kuma gaba ɗaya gari ake taruwa kuma an na ambata mana har zuwa yau din nan da makka da madina ba wai iya nan ba duk garuruwan saudi arabia kowanne gari idi ɗaya ake babu inda ake idi biyu da masallacin su masallacin wani da masallacin su wani a idi babu wannan al'ummar musulmi ne kakkaf suke haɗuwa wuri guda da kwarjini na al'umma da sauransu yanzu a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk shekarun da muka yi zaman can ba mu taba gani an ce akwai wani masallacin idi a wani wuri ba da ku mun sani da mutum ya ji labari ne ba zan je ba dai amma to ba za ka bar masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam to amma a wannan masallacin shi kadai ake yi an ba da labarin cewa akwai ran da a kofar gida gidan da nake zaune ya kai tafiyar minti goma sha uku daga harami amma akwai ran da ina saukowa saboda na makara sahun a nan nayi kuma har har haramin saboda ba inda ake zuwa ai wani wuri ai wani idi wuri ɗaya ake yi kowa ya zo wani wuri duk yadda gari zai cika ya batse to ai a wuri ɗaya din nan ba so ake wai iya filin idi a ce iya shine ya cika a ce yayi kaɗan ba duk kaɗan ɗinsa a zo nan idan misali wannan filin idin ne daga nan a tafi ɗan masara duk sahu ne duk ba matsala haka ake son al'umma a gansu hmm. Allah samu dace to ai sai mai sallah oh. wannan yana cewa salam malam menene hukuncin wanda yake amfani da takaddun ƴaƴansa wajen karatu ko aikin ofis wannan ba ta yanzu ba ce eh, mu yi maganar ramadan zai fi mana ah, wannan muna neman ƙarin bayani game da 'yan uwanmu musulmai waɗanda za su neman aikin sajo to soja ake so a rubuta yana jin ko cikin watan ramadan malam suna eh, su ma hukuncin yin azumi ya hau kansu ko yaya <clears throat> na ga rubuce-rubuce sun yawaita kwanan nan akan magana kamfin na sojoji da na yan nysc akan a nemi gwamnati ko a canja lokacin idan aka nema aka canza din zai amfani don sauƙaƙawa ga mutane amma idan ba a canza ba ina ga bai kamata musulmi mu damu kanmu mutuna fa yaƙin badar a cikin azumi aka yi shi yaƙin badar a azumi aka yi shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce ku ku koma eh, sai bayan azumi mu yi ba akwai yaƙe-yaƙe da dama da harkar training na soja kawai ka'idar ita ce wanda ba shi da lafiya ba zai iya ba a sauke daga bayan rama shikenan ba wani rikici a ciki haka in soja suka matsa training ɗinsu a azumi za su su je su yi abinsu wani musulmi da ya iya yi tare da azumi ya training ɗin ya yi wanda ba zai iya ba kuma ya ba da uzuri ko ya faɗi ko makamancin wannan ko ya haƙura da azumi daga baya rama saboda ba zai iya ba ba abin da za daga hankali bane a kai insha Allah amma in akwai kofar da manya za su yi magana har a canza ɗin saboda a samu sauƙin ana buƙatar haka amma kar mu daga hankalinmu in ba a yi ba ko mu fassara shi da cewa kin musulunci kaza da kaza ai ta rubuce rubuce ina ga abun bai kai ga haka ba eh, Allah ce